ranka shi dai ina gaya ma Allah ƙara ma kwana matsalan da yake faruwa a wannan gari namu yaron nan eh, dauda dan gida Alhaji Sama'ila in kaga da yaron nan satan kajin mutane shi ne akwai mutane shi ne sai wannan dan fulani tsigigin dan fulanin nan a garin nan a garin nan naka kaga shi wannan dan fulani joro sai gaba ɗaya tattara dabbobin shi tura mutane wannan ya fi ya ya fa irga ran ka daɗe ku ne da garin nan ya kamata a ce ku ɗauki mataki a wannan garin ke wannan bayanin dole mm. a ɗauki mataki to sarkin fada assalamu alaikum amma alaikum salam malam yiro Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka Allah ya tsara maka yawan kwana wato ƙara na kawo na yaran nan jauro yan gidan gajibo na wato yaran nan mm. nan dai kuka ga bari nan nan da kufa ina wannan aiki kwarai kuwa kwarai mu ba mu da wani aiki in ba wannan ba kwarai kuwa yaran nan na gama aiki na shiga gida in dan je in dan yo kalace to suka shiga min da wasu yara kuma har da yara yalla bai kaji har kaji abin da yake ba wai a garin nawa ake haka ranka ya daga baki ɗaya sun cinye mun amfanin gona a ci ne na daga da in do dauke mataki da kai na akwai mai gari gara in zo in kawo magana wajen mai gari kai hankali malam kai hankali ranka ne ka ji da abin da nake dan gidan malam ila ni na ga a garin nan gaba daya sha mana ido ne a garin nan gaba daya wai laifinmu ya yi yawa to ni kuma tunanin da nake yi dole za mu bar garin nan ko ya kace hankali na a tashi ike ma na ake ruwa a jambo a ni gaba ɗaya na rasa mai gani ni yanzu ga tsoho gaba na yanzu da na faɗa mashi ni dan bargaran dan koma gidan yayin shi na can kurmin sarki daman da kayanan nan kayana nan na haɗa su na sa su a shagon malam ali da na je zan ɗibi kayana ni gana na yi ma ni kai gana kai To ni dai dan koma kurmin sarki a wurin kakana a wurin kokawuna kawuna Allah kama Allah ya kama ku barayi banza barayi ku da menene dan ci uban ku wallahi dan dan dan ci uban ai wallahi tallahi ko sama da kasa za ta haɗe billahi da zina kai ku gurin alquran sai mun je Allah bai Allah ya tauna asirin ku je ku je wallahi idan kullu manu alama alaikum yaya wato mai gari ina baka labari na fito daga gida na nufo fada na shawo kwanan gidan malam badaru hmm. kawai sai na tadda waɗannan munafukan azzaliman allah suna shawara na su bar gari magana ne wannan har yana lissafin gonakin da shanaye suka ci wannan yana lissafin zabin zabi da agwagi da agoyi da dauka ina sarkin dogarai Allah ya taimaki Allah ya taimaki mai martaba sake su an gama kun san dai ba za ku tsere mun a garin nan ba ko ane mutum ashe kai dama kai ne kake ciwo mutane shuka mutum ya ina sarkin fada ƙara magana ka mun da shi gari Allah a bani dama ka dakata sarkin fada aikin kai sai an ɗauki hukunci a kan kai ma haka kana zara ido kamar kafin jaki a kotu munafikin Allah ta'ala sai an yanke hukunci ina sarkin fada ranke dai wani kunnan ka ke ganin wannan munafikin ma ba dan nan bane an gama ganin shi ba dan nan bane an gama ranka ne an gama mai martaba Allah ta muke labai yanzu mai gari yana so a je a kawo mishi abin marmari kai dan fulani kai ka je ka kawo mai gari abin marmari haka kai ma dan gidan Alhaji Sama'ila ka je ka kawo abin an gama an gama kuma wallahi wane mutum wallahi kai kamar mushan kaza a bola ka ba ganin kamar zaka gudu kana yanka sana hannu mun tattara su mun aje su gidan bai kai ko kana gudu wallahi za mu kama tana nan tana jiran ku fada zamu mu kama wanka eh munafukan ban yana nan yana dogarawa da kafa daya zamu dauko shi ai sarkin dogarai ka kyauta ka yi wa fada abin da take so godiya nake wa'annan tsageru dama su suka dame mu salamu alaikum bari su zaka ga hukuncin da kai salamu alaikum barka da zuwa dole da dole da da ka ka a lemu. To buɗe mu gani buɗe ɗan gidan talakawa. Buɗe mu gani. A'a a'a da wancan da ka bare shi kuma fa. Wallahi na mai gata ne. Kai ɗan talakawa waye kai kai saka masarki gata. Uban ka ba Wane kai? Wane kai? Kakan da uban ka bai masarki gata ba. A yanke mai hukunci. ɗauki wannan wanda hukunci ya tabbata a kan ka ɗauka ka shi sai ba fasha za ka yi ba haɗiya za ka yi haɗiya ruwa ɗaya muka ji ya ɗigo billahi lazi sai na nauke ma wuya billahi lazi sai na nauke shi amma wannan bai haɗuwa ba kai haɗe wannan ma me kake ka haɗiya ah. dogara mai ko ruwa ba son ga ya fallutsu eh? ah. ya fito da shi ne aikinka wallahi mai gari dan mai yannan ya haɗe ah? billahi lazi ya haɗiya wanga su su ake kira da bulukotan kaza ya dauki ya dauki ɗayan dauki ɗayan dauki sai sai ka haɗe shi wannan kuma qur'ani zan naushe ma kai haɗiya ka bare ne a haka za ka haɗe shi a haka zo kaman maye ya haɗe wancan ah, a a garin wai a gaban ne gari ka garin

Allah sarki zai sha kankana hmm. amma wannan ba ta gonan malam kallon ne ba ko eh? wannan ta kasuwa ce ina eh, ina ba da hukunci ina um, dauda gani Allah bai wannan ka kame mai gari eh kai wallahi da ake so da wannan kankana da ka kama mai gari na'am eh kana ji ina ji Allah bai to ci kankanan nan eh, to na ci dauka na alhamdulillah kaga wannan kankanan da ganin ta yar eh, eh, madalla ce haɗe ta haɗe ta Allah bai za ka haɗe ta koyo ka ci kwal ubanka haɗe ta ka Allah bai ce haɗe ta ba ka ko in sa dukan kanan sai an suma da bari in san mai wuya a dakata ranka bari in san mai wuya mai gari Allah bai dan Allah kai hakuri ka taimake ni. <laughs> Allah bai. Ah, hukunci Allah bai. Hukunci.